السر والجهر في الدارين مستعد جلع السماوات والأرضين أجمعها ومن ما شاء بعد الواهب الصمد أما الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صهد به سعد وأهل بيت النبي والآل كاتبة والتابعين الأولى للدين هم عدد والرسل أجمعهم والتابعين لهم من دون أن يعجلوا عما إليه هدوا أذكى صلاة مع التسليم دائمة بل لها أبدا هد ولا أمل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله موضوع لقاؤنا اليوم إن شاء الله توجيه العام التي نحن فيها ومحاسبة النفس لأن من أكبر نعم الله تعالى على العباد نعمة الحياة وإن كثيرا من الناس وإن كثيرا من الناس ليهملون هذا ولا يؤتيه بالا ولا يلتفتون إليه والحال هو أن خير الإنسان هو من طال عمره وحسن عمله وهل نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة نعمة الزمن نعمة الفرصة نعمة القدرة ما تقدمنا في الزمن والأوقات التي من الله فيها علينا وهل نستلمها أم نتركها سدى تمر علينا الأيام ولا ندري إلى أين تهملنا وإلى أين تتوجه بنا أم هل غرتنا الدنيا بزخرفتها وخبثلاتها قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إنما مثل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها بسيطا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون هذا هو شأن الحياة هذا هو شأن الدنيا والأيام والأزمان التي تمر علينا والوقت تستكفي إن لم تقطعه يقطعه عام كامل يطوي بسوقه ويشد رحاله صار سيرا حسيسا ليبعدنا عن الدنيا ويقربنا إلى الآخرة يبعدنا من دار العمل ويقربنا من دار الجزاء روى البخاري رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال ارتحلت الدنيا مذكرة وارتهلت الآخرة مبكلا ولكل منهما بنون تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا كتاب ولا عمل وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عادل سبيل وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء من صحتك قبل موتك ومن حياتك قبل موتك رواه الإمام البخاري نسير إلى الآثال في كل لحظة وأعمالنا تطوى وهن مراجل ترحل من الدنيا بذات من التقى عمرك أيام وهن ملائكة عام ينقضي والناس ما بين مجتهد ومهزون فالسجين يطلب بانسلاك آبي وأقوام يحزنون على فرقه لأنه مرحلة من أعمارهم يقربهم إلى أجالهم يقربهم إلى لحظة لا يدرون ما مصيرهم إلى الجنة أم إلى النار وهم مسلمون مما أودعوه فيه من الأعمال قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويهدئكم الله نفسا ولكن ما زال البعض يسيحون وراء الدنيا وقد قال الله سبحانه وتعالى اعلموا إنما, مت... إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل بيت أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي العاصرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور حقيقة قال لبسك في الفساد وبئس الزاد بابك للمعادي وقادتك المعاصي حيث شاءت وخلفت امرأ سلس القياد لقد نوديت للترهاب حسما ولا تتصاممن عن المنادي تقعت مشيب رأسك من نذير وغالب لونه لون السواد ثم إن إما في اتنان الأوكار مكتسبة النفس فإنها تمكن العقل إلى الاستلاء على عيوب النفس والتمكن على إصلاحها فلا بد من وقفة لكل واحد منا في نهاية الحام ماذا قدمت لآخرتك ماذا فعلت لنفس دينك وأمتك وماذا فعلت هل سعيت لخدمة مجتمعك وإخوانك المسلمين أصحاب الأموال ورجال الأعمال يقومون بمهاجرة كل دقيقة ومراجعة شاملة لكل ما فعلوه في العام كم كتبوا كم خسروا ماذا أنفقوا وكم ادخروا والخاسر منهم يفتش عن سبب الخسارة ليتبعها والرابح يصور تجارته لشيء المزيد فنحن أحق بطول المحاسبة من أهل التجارة والأموال لننظر ماذا قدمنا لعام أكبر وماذا أعجبنا لعام أكبر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت في غد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن أهم ما نودع به, ما نودع به هذا العام ونستقبل الآخر هو محاسبة النفس ونتصفح ما صدر من أفعالنا فإن كانت مهمولة أمضيناها بما شكلها وإن كانت مذمومة استدركناها بالتوبة وانتهينا عن مثلها عمر بن الفاروق رضي الله تعالى عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا قبل أن تبزنوا وتزينوا للمعركة الأكبر يومئذ تعرضون لا ي... لا تكفى منكم خافية قال ابن القيم رحمه الله محذرا من ترك المحاسبة أضر ما على المكلف الإهمال وترك المحاسبة وتسهيل الأمور وتمشيها فإن هذا يؤول به إلى الهلاك هذا حال أهل الغرور يغمض عينيه عن الأواكب ويمشي الحال فيهمل محاسبة نفسه والنظر إلى العاقبة وإذا فعل ذلك أمل عليهم وقعت الذنوب وأمس بها وعسر عليه فطامها فلينظر كل واحد منا إلى تكفيه وليعزم عزما أكيدا أن يحسن فيما يستبدله من أيام وليأخذ بالعزيمة الصادقة مع ربه على أن يكون آمه الجديد خيرا مما مضى واسأل نفسك أين أنت الآن ماذا قدمت ما هي مخططاتك وماذا تريد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فاتقوا الله عباد الله معاشر المؤمنين إن مما يساعد على العمل الصالح بعد المحاسبة التوبة على ما قدمت والنية ألا تعود إلى ذنب فيما بقي عليك من أمرك الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم يغفر الذنوب جميعا قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والله تعالى يغفر الذنوب مهما كانت ولو بلغت أمان السماء ما دام العبد توبة نصوحا حتى وإن كانت قتل النفس فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه يا أخوي أنقانا مرسى البركة barkanmu da saduwa a wannan yini na juma'a 22 ga watan zulhijja hijiran manjan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda kuma ya yi daidai da 23 ga watan ogun shekara ta 2019 mai lafiya kusurwar mu a yau za ta yi bayani ne akan ban kwana da shekarar da muke a cikinta yanzu da kuma yi wa kawunan muhimmanci a akan ayyukan da muka aikata cikin wannan shekarar dukkan yabo da kushiya da jijina da girmamawa sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai ba kowa komai ba shi bukatar komai a wurin kowa kowa ke da bukatar komai a gare shi tsira da amincin Allah su tabbata ga annabinmu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da alayansa da sahabbansa da tabi'ansa da dukkanin waɗanda suka bi tafarkin su har ila zuwa ranar alkiyama ina mai shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake fashi da abokin tarayya ina mai shaidawa lallai annabi Muhammadu ba shi ne kuma manzon shi ne ya ku waɗanda kuke kimani ku ji tsoron Allah matukar tsoron Allah sai ku fuskura ku mutu ku koma zuwa ga Allah ba sai kuna musulmai ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai fara ɗaya shine annabi Adam ya kuma halitta ya kuma halitta mashi matar shi yake Hawwa'u sannan kuma ya yada daga tsakanin su biyu ya yada zuri'a mai yawa maza da mata ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon shi ku ji tsoron Allah kuma ku kiyaye zumunta da kuke a tsakaninku lallai Allah madaukakin sarki mai sa ido ne a akan ayyukan da kuke aikatawa ya ku waɗanda kuka kimani ku ji tsoron Allah ku faɗi zance zance kyakkyawa idan kun yi haka Allah ta'ala zai gyara muku ayyukanku sannan ya gafarta muku zunubanku lallai wanda yawa Allah da'a wani wa manzan Allah ta'a lallai wannan ya sami rabo babban rabo mai girma bayan wannan lallai mafi fitin zance mafi alkhairin magana ita ce maganar Allah maɗaukacin sarki wato littafin Allah mafi fitin tafarki kuma shine tafarkin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan mafi munin al'amura mafi sharrin al'amura su ne sababbin al'amuran da ake kirkirowa ana mannawa a cikin addinin musulunci dukkanin sabon abu da aka manna da addini hakika wannan bida'a ne sannan kuma dukkanin bida'a haka ce dukkanin fata kuma tana a cikin wuta a da za mu tattauna a kan shi kamar yadda na kula shi ne duk kwana da wannan shekarar da muke ciki da kuma shirin wato karban shekaran da za ta zo da kuma yi wa kawunan mu hisabi sannan kuma mu nemi gafarar Allah madaukakin sarki akan abubuwan da muka aikata suka shuɗe a cikin shekarun da suka gabace mu domin mafi girman ni'imar da Allah madaukakin sarki wa dan adam ni'ima ta rayuwa wanda yake shi ne mafi fifi a cikin 'yan adam shi ne wanda rayuwar shi ta tsawo kuma ya aikata alkhairi a cikinta ashe kenan rayuwar nan da muke yi wata ni'ima ce mai girma dama ce Allah madaukakin sarki ya ba mu ya bisin za mu ribaci wannan dama za mu yi aiki na alkhairi a cikin ta ko ku za mu aikata shari ne shin yaya muna gogewa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima ko muna gode ma Allah akan ni'ima ta lokaci muna gode ma Allah akan ni'ima ta dama ta samu muna gode ma Allah akan ni'ima ta kudura ta iko da ya mu? muna amfani da waɗannan abubuwa a cikin koko ba ma yi nan suna ta shuɗewa suna wucewa suna ɗauke da mu ba mu san ina suke fuskanta da mu ba ba mu san ina za su kai mu ba ga kuma duniya ta ruɗe mu da kyalekyalanta mun koma da jin duniya alhali ko a hakikanin gaskiya ga yanayin yadda duniya take Allah madaukakin sarki mana bayani yake cewa misalin duniyar nan kawai shi ne kamar misalin ruwa da muke saukarwa daga sama ya ta kuda tsirrai da suke a ƙasa daga irin tsirran da ku mutane da dabbobin ku kuke ci har sai bayan ƙasa ya banya tana birge masu sallar suna burge manoma a ɗauki da ayyuka wani lokaci kawai sai ikon Allah ya zo ya wuce akan wannan gona ta wayi gari kamar ba a taɓa noma a wajen ba kamar wasu tsirrai ba su ba rayuwa a wannan wajen ba to haka su ma al'umma suke rayuwa wata rana Allah madaukakin sarki ya shafe su gaba ɗaya ya kawo waɗansu al'umma shin muna lura ire-iren waɗannan Allah madaukakin sarki ya ce kamar haka ne muke yin bayanin ayoyi dalla-dalla killa-killa amma babu masu iya gane waɗannan ababe sai waɗanda suke da tunani kawai wannan shi ne sha'ani na rayuwar nan ta duniya da waɗannan kwanaki da lokutan nan da suke kuse mu suna wucewa waɗansu suna cewa shi lokaci kamar takobi yake in har ba ta yanke shi ba to hakika shi zai yanke shi shekara guda gaba ɗayanta gashi nan ta fara nannaɗe tabar mace ta fara tattare kayanta ta fara tafiya sannu a hankali abin da ya rage mata da ki kwana ta kuɗa shi nan ta wuce ta tana ɗauke irin ayyukan da muka aikata a ciki tana kuma ni nisantar da mu ne wadda da wannan duniya tana kusantar da mu da lahira tana nisantar da mu daga da mu tana kusantar da mu zuwa da alburan mu sayyidina ali Allah ta'ala ya ƙara mashi yadda yake cewa ga duniya ta juya baya tana gudu ga wasu suna da ita suna neman su sun samu wannan duniya alhali daidai lokacin da duniya ta juya baya tana gudu ita kuma lahira ta fuskanto ta fuskanto da can ya tsakanin su su bisa da duniya da lahira dukkaninsu suna da 'ya'yaye yace ku yi ƙoƙari ku zamanto ƴaƴan lahira kada ku zamanto ƴaƴan duniya domin duniyar nan a yau aiki ne ke da a yau din nan amma ku kuma hisabi ne babu aiki da ku yi ƙoƙari ku zamanto ƴaƴan gobe ƴaƴan lahira ɗin, da haka ku yi ma kawo ku sanin umar Allah ya kara mashi yadda yake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya shafa kafiɗa ta wata rana yake ce mani ka zaman a duniya kamar dai bako ne ko kuma ka zaman kamar matafiyi ne bako wanda ya fi gari babu yadda za a yi ya ke ya yada da tashi ya shiga cikin kawai ya dunga aiki ya dunga ya mamanta da cewa shi zai koma garin zai yiwa to haka ya kamata ka zaman a rayuwar nan ta duniya ko kuma ka zama kamar matafi wanda ya yaji zango a kan hanya Da ɗan kwanta ya huta dan lokaci kaɗan yake kira ya tashi ya ci gaba da tafiya da tashi haka ya kamata mu zamanto a cikin wannan rayuwa ta duniyar nan ibnu umar ya yake cewa idan har ka kai yammaci kada ka zauna kana jiran gari ya waye haka kuma idan har ta wayi gari kada ka zauna kana jiran yammaci ya zo maka yi ƙoƙari ka ribaci ka da rashin lafiyan ka zo maka yi ƙoƙari ka ribaci rayuwanka kafin mutuwa ta zo maka wani mai hikima yake cewa muna gudu cikin ajalinmu muna neman gudu muke muna rayuwa alhali kan fuskantar ajalinmu kawai muke yi ga shi kuma a cikin lokacin da muke gudu muna neman rayuwar nan alhali rayuwar samun naɗi ta ake mataki mataki shekara shekara tana nan da tana karewa da ce yi shirin barin duniya tun wuri da guziri kyakkyawa guziri na kakawa domin rayuwanka ɗan kwanaki ne kawai gum. shekara guda da nan tana wucewa alhali kan mutane sun kasu gida waɗansu suna farin ciki waɗansu suna baƙin ciki kila masu farin cikin nan kila suna cikin kurkuku ne sun ƙosa shekara ta ƙare kila za a buɗe su su koma zuwa ga abinsu su gaba da rayuwa amma masu hankali hankali na gaske suna cikin tsoro suna cikin baɗin ciki da rabuwa da wannan shekara domin sun tsallake wani mataki ne daga cikin matakai na rayuwarsu wannan matakin kuma yana kusantar da su ne zuwa ga ajalinsu yana kusantar da su ne zuwa ga wani lokaci wanda ba su san menene ne makomansu ba za su koma zuwa ga aljanna ne ko ko za su koma zuwa ga wuta suna yin tausayin su. a kan ayyukan da suka aikata a cikin wannan shekara ubangiji ta'ala yana cewa ranar da kowace rai za su gamu da abin da su aikata na alkhairi gashi nan an bijiro shi an kawo shi kana kallo abin da suka aikata na shari tana fatan ina ma dai tsakaninta da shi za ya kasance akwai nisa mai nisa kace amma duk da haka waɗansu ba su bushe ba suna nan suna gudu bayan duniyar nan Allah madaukakin sarki yake cewa ku sani lallai rayuwar duniyar nan ba komai kace ba sai dai wasanni kawai da rudani wasanni da rudani da neman kawa da neman kyale-kyale da kuma wato alfahari da kuke a tsakaninku alfahari wajen gina manya-manyan gidaje kuna alfahari wajen sayan motoci kuna alfahari wajen samun motsamai kuna alfahari wajen tara dukiya kuna alfahari wajen tara 'ya'ya Allah ya ce to rayuwar nan ta kusa duniya kamar misalin wato wani jirgin ne wanda yake birge manoma yana burge su Ya yabanya ta kai yabanya bayan ɗan lokaci sannu a hankali daga yabanyan nan da take da kore tana canza launi tana komawa wato launin fatsi ko kuma yalo sannan ta bushe ta zaman tohu aman kamar kira wato Allah ta sarki ta ce a ranar lahira kuma akwai azaba mai raɗaɗi sannan akwai gafara mai yawa daga Allah madaukakin sarki Akan kuma yadda mai yawa daga Allah madaukakin sarki Allah shi da ya rayuwar duniya in ba dan wani jin daɗi dan kaɗan ba da kuma rudani Allah madaukakin sarki ya ce cewa ya ku mutane ku sani cewa lallai wa'azin Allah madaukakin sarki gaskiya ne kar ku bari ko kaɗan rayuwar duniyar nan ta ruɗe ku kan ku bari mai rutsarwa a cikin wannan tasmiya da rutsarwa kuma ta da Allah madaukakin sarki wani mai hikima yana cewa ya kai ɗaukana ina ganin wato ka daɗe kana a cikin aikata fataki, da ke fir irin wannan guziri da kake yi guzirin ka da kake da na zuwa ranar alkiyama yake cewa har wato sabon Allah ya zama to shi direba. wanda yake kuka ta zuwa inda ga dama domin ya same ka mai sauki kawai yana yadda ga dama ciki yana cewa ka sani cewa lallai an kira ka zuwa ga tafiya mai nisa don haka ka saurara ka ji wannan kira da ake zaka da ka zama kurma da wannan da ke kiran ka zuwa ga abin da zaka kira abin da bai amfani ka duniyan ka da lafiyanka yace shin furfura kawai wadda ta kunno kai a cikin kanta ba ta ishe ka gargadi ba alhali ga gashin kanka na launin shirki ya fara canzawa ya fara shakudu da launin fari na fukulan nan da kake Allah ya ji kan aliyu samanji ya ce cewa ‘yan uwa kuma bar takewa kun ga girman annabawa yadda kuke jin da cewa kai wani mai girma ne ce to mu sani kun ga girman annabawa an kira su zuwa ku cewa wanda wai shi dan dadewa yayi zaton ba ka ci lahira ba yi kai mugun asara yi ji mummunan dabara ya baki a rashin basira sai ya zo da dubban larura ya fi ba da su tukuwa ba Allah ta'ala ya kare hadisi ya tafi daga amsan au al'ansari Allah ya ƙara mashi yadda ya ce cewa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi ya aiki ya aiki ubai da jarra zuwa ƙasar buharai ya ce zai ya tattaro jirgiya ya kawo kudaden da suke biya na jirgiya da yadda ya tattaro ya dawo da su garin madina ko da an tsarawa suka ji labari sai suka zo suka yi da kifi a masallaci da salar asibiti maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ce hakika kun ji labarin dawowar wato Ubaida ibn Jarrah ko shi kwarai ya ɗiba cikin dukiyar da zo da ita aka dinga rabawa mutane bayan nan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wallahi ba talauci na ji maku ba ba tsoron talauci na ji maku ba abin da na ji maku tsoro kada a yalwata maku a ba ku duniyan nan har ta kai da taru ku kun koma kuna bin duniya ta je ta halakar ku kamar yadda ta halakar da wadanda suke a gabanu. duk halin da muke a cikin shekarun suna karewa suna karewa amma kuma har yau ba mu daina gudu muna jin duniya muna neman sai mun tsara ta Allah madaukakin sarki yake cewa Allah alhaqumut takasur neman tara duniya ya shagaltar da ku har sai tsakam kun ga kun fada a cikin kaburburan wani yake cewa wallahi wanda yake neman duniya ya biye mata hannun shi kawai neman duniya ciki to wallahi ka yi kaishe karshe inda duniyar nan za ta baka na sakamako bai shi ta baka cikiya tsabu da za ta tsada abin ne ta a cikinta ba ashe me muke jira ya kamata mu waiwayi ayyukanmu abu huraira Allah ta'ala ya ƙara mashi yadda yake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa wallahi da a ce zan wayi gari ina da dukiya wadda ta kai girman dutsen uhudu na zinari a cikin dukkan girman dutsen uhudu zinari ɗaya baki ɗaya. shi a ce wannan kuma mallaki na ne ce wallahi zan ji daɗi a cikin kwana uku na rabar da shi gaba ɗaya ba nake komi ba ke ɗan abu ɗan wanda zan rike domin ba shi a ce wannan kwanaki uku ma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ke riki domin abi a tabbatar da zuwa ne ne mabukata aikin da zai ɗauka wajen rarraba ta da a ce zai iya raba ta cikin kwana guda da zai raba da ita ba kira wani hadisi daga abu huraira ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ke cewa ku rika dubi zuwa waɗanda suke ƙasar ku kar ku rika dubi zuwa waɗanda suke sama da ku in kuna kallon waɗanda suka fi ku suna sama da ku wannan zai sanya ku manta lahira dinga amma idan har kuna kallon wanda suke kasa da ku wannan shi ne abin da zai sanya ku dawo cikin hayyacinku ku tsaya ku gode ma Allah ku tsaya ku aiki yadda ya dace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa ya ta wanda yake bawon kuɗi ne bawon dinari bawon dirhami bawon katifa bawon riga wannan ya ta cewa mai girma a ce wanda duk ya zamanto hankin shi duniyan ce kawai baya tunanin lahira lallai wannan ya fi ya fi yan uwana masu albarka kada mu bar lokacin ya wuce haka nan a banza maliki suna wucewa suna wucewa watanni suna wucewa shekaru suna wucewa kuma wallahi wallahi Allah madaukakin sarki yayi mana hisabi sai ya tambaye mu a kan dukkaninsu ne kuka aikata a cikinsu Allah maɗaukacin yana cewa ya ku waɗanda kuka imani kada ku bari dukiyoyinku da ƴaƴayenku su shagaltar da ku su roƙe ku a kan ambatan Allah yake duk wanda ya aikata wannan lallai waɗannan su ne waɗanda suka tabbata asara suka yi asarar rayuwarsu don haka saboda mahimmancin lokaci Allah maɗaukacin sarki yake rantsuwa da zamani yake wal'adu lallai ɗan adam yana a cikin tsara mai girman gaske sai dai waɗanda kawai suka yi imani da Allah suka tsaya suka aiki na farai sannan kuma suka yi majunansu wasiya da gaskiya suka kuma yi wa junansu wasiya da yin haƙuri a wannan rayuwa ta duniya ɗin. imamul bukari bukhari ya ruwaito hadisi daga ibn abbas Allah ta'ala ya ƙara masu yadda yake cewa wajen Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ni'imomi guda biyu da yawan mutane sukan manta da su sukan shakarci su manta da su ba ta amfanuwa da waɗannan ni'imomi guda biyu kuma su ne siha wato lafiya da kuma lokaci da Allah madaukakin sarki ya bamu Abdullahi bin Abbas da kan shi yake cewa lallai ka yi ƙoƙari ka ribaci ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce yi ƙoƙari ka ribaci abubuwa guda biyar kamin abubuwa guda biyar su zuwa shika yi ƙoƙari ka ribaci rayuwanka gabanin mutuwa ta zo ta ɗauki ka da sauran rayuwarka ya yaƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi ka zaka tun su alwala hadda wanka sun ba a aiko mala'ika ba yi kari kari ba sai a yi ka tun gabanin mutuwa ta zo maka dan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa kari ba ci lafiyar ka tun kamin rashin lafiya ya zo maka ba ka ta isara banka ba ka ta isara banka ba ka tsallake arzikinka inda sauran rayuwarka sai a sa cuta jikinka ba ka wayi gari da lahiya ba don haka lallai mu ribaci lafiyar nan tamu a lokacin da muke da ita amin ta kuka kuce ba mu da lafiya ba mu da daman da za mu tsaya mu aikata alkhairi Mutum Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce cewa, ka ribaci lokacinka da damarka kamin aiki ya zo ya yi maka yawa ya lulluta ka zamanto ba ta da damar wannan aikata alkhairi. karibaci ribaci sun kamin tsufa ya zo maka kuma ta da ikon yikewa ta aiki alkhairi sannan kuma da ribaci wadatar da take ita tun kamin salafi ya zoye ya riske ka don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallam yake cewa idan mutum ya mutu abubuwa uku ne za su yi mashi rakiya zuwa kabarin shi halinta za su ma rakiya zuwa kabari dukiyarka za ta raka ta zuwa kabarinta aikinka zai raka ta zuwa kabarinka amma da zaran an bushe ta wallahi mahaifinta ko matarka ko ɗanka ko abokinka ko wani masoyinka wallahi ba zai zauna da kai a cikin kamarinka ba za su tawaye su barka da dukiyar nan taka da waɗannan ahalin naka gaba ɗaya za su taho su barka ba abin da zai zauna da kai da ɗebe maka kewa a cikin kabarin nan naka ɗin aikin da ka aikata ba ya ku yan uwana masu albarka mu sani cewa lokutan nan namu da muke gani su ne asalin hakikanin rayuwar nan tamu kuma su ne sinadari na rayuwa ta har abada wata ta kasance rayuwa ce a cikin wato ni'ima wata ci tabbatacciya ko kuma rayuwa ce a cikin tunci da azaba wata take mai rasabi Allah ta'ala ya tare mu sannan kuma yana daga cikin babban abin da ke taimakawa wajen gyara rayuwa wajen gyara ayyuka shine mutum da yi ma kanshi hisabi domin yi wa kai hisabi yana taimaka ma dan adam wajen gano aibuka na mutum ya gane aibin kansa ya kuma tsaya ya yi kokari ya gyara ni dubi mu gani manya-manyan kamfanoni da ma'aikatu da wuraren da ake business suna zama duk lokaci lokaci waɗansu duk sati waɗansu duk wata waɗansu duk shekara suke zama suna da kowane minti ya aiki da suke yi suna dubawa su yi muraja'a da kai ɗaya gaba ɗaya kan aikin da suka gane na wannan lokaci da gabace bayan sun duba su tantance su tace su gani nawa suka samu nawa suka samu na riba su duba su ga nawa suka yi asara wannan su duba su ga nawa suka fitar za kuma su fara sannan su yi dubi su ga idan akwai wajen da suka sami na ƙasu inda suka yi asara su duba su ga ne ne sabbin wannan asara ta su bayan sun gano su kokari su gyara dan mi mu ba za mu yi mu hisabi ba dan mi ba za mu yi ayyukan mu da suka gabace mu ni wa kan mu hisabi mu tsaya mu gyara ayyukan mu mu gyara al'amuranmu a cikin addininmu wanda kuma ya yi nasara a ciki cikin waɗannan ma'abotan kamfanoni sai ga wanda ya samu riba mai yawa yana ƙara ƙoƙarin ta ina zai bunƙasa wannan riba idan mu ba za mu duba ba mu gani in ma mun ci riba mun yi aiki da kwarai a ciki da ki ba mu shirin faɗaɗa wannan ayyuka ba a cikin shekarun da suke zuwa Allah maɗaukacin sarki ya kai mana rai mu ne muka fi cancanta da mu aikata wannan Allah maɗaukacin sarki yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matuƙar tsoron Allah kuma kowace rai ta duba ta gani ta tanada domin gobe kowa ya duba ya gane ya tanada domin gobe mu ji tsoron Allah lallai Allah maɗaukacin sarki mai bayar da labari dai akan ayyukan da muke aikatawa. rana alkiyama Allah zai bayyana mana duk abubuwan da muka aikata a wannan duniya kuma Allah madaukakin sarki matani ne dukkanin ayyukan da muke yi lalle mafi girman abin da muke ban kwana da shi a cikin wannan shekara da kuma fuskantar shekara mai zuwa shi ne mu yi mu murada mu yi makamu hisabi mu dubi maganganu na waɗanda suka magabata mu duba mu ga maganar Umar ibn al-Faruq kuma faru radiyallahu ta'ala anhu ibn al-khattab yake cewa ku yi maka hisabi tun gabanin a zo a yi maku hisabi ku auna ayyukanku tun gabanin a zo a auna maku ayyukan ku yi shiri domin wata rana mai girma wadda za a bizo da ku shekaran aya ya ce yau ma idin ت... يوم إذن تعرضون khatiya ranar nan za a gidiro da ku ba babu ɗaya wanda ya isa korewa Allah cikin sarki ibn al-qayyim Allah ya ƙara mashi rahama yake cewa yana mai gargaɗi ga waɗanda suke mantawa da yi wa kawunan su hisabi yake cewa wallahi babu abin da ya fi cutar da rayuwar ɗan adam irin ya zama yana rayuwa kawai baya yi wa kansu hisabi duk abin da ya zo mashi yana aikatawa ne kawai bai tsayawa yana tsara yana duban baki katari ya yin wannan aiki kawai yake daga dama irin waɗannan su ne waɗanda duniya take rudarsu sai aikata zunubai masu sauki kawai ka ga mutum yana aikata manya-manyan zunubai sannan kuma ya kasa sun cewa ya kasa barin waɗannan zunubai da yake aikatawa. Hasanin Allah ta'ala ya mashi rahama yake cewa duk inda da suka ga mumini ta tsaye shi yana yi ma kanshi hisabi dan tsananin yi ma kanshi hisabi ko kalma mumini ya faɗa sai ya sa yana tunani yana yi ma kanshi hisabi ne nake yi da wannan kalma shin na fuskanci neman yarda Allah da wannan kalmar da na faɗa ko ko ba haka da shi ba yace ko ruwa ne mutum zai sha sai ya yi tunani akan shin dan zan sha wannan. dan Allah ya yi su ko ba dan wannan ba haka mumini ya ce ko yake yana yi makan shi yace amma kan fadi duk inda za ku ganshi da ka same shi yana yin aiki ne kuluman kawai yana auka ma aiki ne da ya baya tsayawa yana dubawa ya tantance ga wani aiki ya kamata ya aikata wani ya kamata ya bari Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana mun fito tare da na Umar radiyallahu ta'ala an muna tafiya muka ji wani waje Sai na Umar ya shiga wani tanko sai tsakani na shi a katanga kawai sai na Umar yana cewa kai ya Umar ji a hankali ji a hankali ya tsakani ko dai ka ji tsoron Allah ko kuma Allah ya azabta kai sai na Umar yake magana shi kadai da wa yake da kan shi yake magana yana yi ma kan shi hisabi don haka mu ji tsoron Allah mu tsaya mu yi wa kawunan mu hisabi tun gabanin a zo a mana hisabi Ibrahim ni yake cewa wani lokaci kawai sai in rika surarsa in rika raya gani nan a cikin aljanna kawai ina ci a cikin 'ya'yan itatuwa na aljanna ina shan abin da na ga dama ina watayawa ina abin da na ga dama a cikin aljanna ina tunanin haka wani lokaci kawai idan na zauna bayan na gama wannan tunani kuma sai in dawo in rika tunanin gani nan na mutu an jefa ni a cikin wuta ina iyo ina iyo a cikin wuta ina wuta kana kona tutuwa na gani ina kwankwadar ruwan kurfi ina kwankwadar ruwan kurfi mai zafi sai ya rufe raya wannan da kaina sai in ce to ya kai ibrahim me kake bukata yanzu sai in ce ina so a mayar da ni duniya domin in gyara ayyukana sai ce to ji ko ga shi nan yanzu gyara ayyukan naka mu gani haka ba ta kasance suna duba ayyukansu suna gyara ayyukansu suna yi wa kawunan su hisabi kun gabanin ayi masu hisabi mu kuma ina musu a yau don haka ya zanto wajibi da kowane daga cikinmu ya yi dubi zuwa ga sakacin da ya yi a cikin shekarar da ta gabata ko kuma shekarun da suka gabata shi da kuma yi shiri shiri mai karfi a kan yadda zai gyara ayyukan shi yadda zai fuskanci sauran ranakun shi da suka rage mashi na rayuwa lallai ko ba yi shiri shiri na gaskiya tsakanin shi da ubangijin shi ya zamanto ya ɗaura niyyar cewa shekarar shi sun kuma ta zo sai ta ci shekaran shi da ta wuce alkali da tambayi kanta bai ina kake a yanzu shekarunka da suka shuɗi yana tunanin za ka ƙara maimaita su a rayuwanka ne kai shiri abubuwan da ka shuka a cikin shekarunka da suka gabata sannan kuma kai shirya ta ta a nan gaba ya ku bayan Allah mu cewa kuma yana da abin da yake taimakon muni a wajen yi kan shi hisabi yawan tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki mutum ya tuba zuwa ga Allah akan abubuwan da suka gabatar nan sai Allah madaukakin sarki ya taimake shi akan abin da zai zo na nan gaba ya ya tsaya yana aikata alfahari. dan haka mutum ya tuba akan abin da gabatar shi na zunubai da sauran iya cewa ba zai koma akan waɗannan zunubai ba waɗanda suka gabace shi domin Allah madaukakin sarki yana gafarta dukkanin zunubai da su Allah ta'ala yake cewa ka faɗi musu ya ku na, waɗanda suka yi wa kansu sakaci suka yi wa kansu wauta suka aikata fasadi a baya cikin rayuwarsu to kuma ci yanke kauna daga samun rahamar Allah madaukakin sarki Allah ya ce lallai Allah mai gafarta zunubai da gaba lallai Allah mai yawan kafira ne mai yawan rahama ne haka Allah ta'ala yana gafarta zunubai ko sun yawansu ko yaya suka kasance ko sun kai suna tabbatar samaniya ne Allah matsakaicin sarki zai iya gafartawa bawa su don abin da ta aikata da shekarun da suka gabata aya ka yanke daga yau daga yanzu nan kai kokari ka yanke ka ne kafarar Allah madaukakin sarki ko da kauci kan sarki hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa Allah madaukakin sarki yana yin dariya akan waɗansu mutane ɗayan su zai kashe ɗaya wanda aka kashe na farko ya ce aljanna yanzu lokacin da ya kisan kila bai musulunta ba daga baya sai ya koma ya musulunta ya tubar ma Allah har ya ji shi ma a kashe shi wajen yaƙi ko wajen ɗaukaka kalmar Allah ko wajen jihadi na rayuwa sai kuma su biyu ɗin sabu a cikin aljanna Allah maɗaukakin sarki yana dariya ga waɗannan mutane don haka dan mi ka zaka tuban ma Allah maɗaukakin sarki Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi daga Abi Sa'id Sa'ad bin Malik Allah ya ƙara mashi yadda yake cewa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ba mu labari yake cewa a cikin mutane waɗanda suka gabace ku akwai wani mutumi wanda fasadin shi yayi yawa aikin shi kawai cikin mutane yake yi ya kashe mutane ɗai ɗai ɗai har ɗari ba ɗaya mutum casa'in da kare kashe bayan nan kwatsam wata rana sai ya ji cewa ya kamata ya tuban ma Allah ya koma zuwa ga Allah daga nan ya fita yana neman fatawa sai ya sami wani mai bauta yake tambaya shi ga ainihin irin ayyukan da na aikatawa Allah shin kana ganin zan tafi su ba Allah madaukakin sarki zai yace mani ya gafarta mani sannan mutum da ya duba daga irin ayyukan da ya yi shi ce ina babu kai babu tuba da kashe rai kuma ka ce Allah sai zai gafarta maka ba su ba ba wata kawai ya cire ta kogi ya kace wannan ya haɗa shi na ɗari bayan nan zan shi da kwanta da hankalin shi da kwanta ba dai ya tashi ya cigaba da yawo cikin kasa yana neman inda zai sami mai fitama ya bashi da cewa ko Allah maɗaukacin sarki da ya fata mai sai ya tafi wani malami ya tambaye shi kan abin da ya faru malamin nan ya ce mashi tabbas da aka iya samun tuba amma abinda za ka yi ka bar garin da kake domin wannan gari gari ne na kwanci ka bar wannan gari ka tafi zuwa wani gari na daban inda mutane suke bautar Allah wajen salihan bayi ka kai kanka cikin su zauna ka roki Allah ya kafarta maka Allah ya gafarta maka wannan mutumin ya fita yana tafiya yayi nisa a cikin tafiyar shi mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauki rai bayan nan mala'iku na azaba sun zo suna shirin ɗaukashi sai ga mala'iku na rahama sun zo suna shirin ɗaukashi shi daga nan kuma sai gardama ta sauri waɗannan na cewa namu ne waɗancan suna cewa a'a namu ne bai aikata ba ga abubuwan da yake aikatawa Allah maɗaukacin sarki sai ya tayar da wani mala'ikan. ya aike shi zuwa gare shi yake ya je ya yi hukunci a tsakanin mala'ikan ya zai ce masu auna a auna garin da ya faro a auna inda ke bi ko da aka auna aka sami rabin jefin jikin shi ya shiga wancan ɓangaren da ya nufi Allah maɗaukacin sarki ya ce su suna gafarta mashi mala'ikun rahama suka fice shi Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mashi don haka duk irin zunubin da mutum ya aikata Allah maɗaukacin sarki mai yawan gafara shi Allah da shi ya kuka mashi Imam Muslim ya ruwaito daga Adina bi cewa wata mata daga cikin Juhaina ta aiki jina sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa a ƙarfashe ni lallai na asirtu haddan lallai na sai wato na yi aikin da za a iya kashe kawai ana wanda ya aikata zina alhali kuma yana da aure hukuncin shi shi ne kashe shi a cikin kawai ta faɗi wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ina waliyin ta aka kira waliyin ta ce zai kashe ta kyauta ta masa har sai in ta haihu a dawo da ita suka tafi aka kyauta ta ma wannan mata bayan ta haihu waliyin ta ta suka dawo wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka jefe ta bayan kuma an jefe ta ya zo ya yi mata sallah annabi rahama ya yi mata sallah da shi ta san aikata zina amma annabin Allah ya yi mata sallah bayan nan sai na Umar yake cewa ya manzon Allah za ka yi mata sallah ka yi mata sallah alhali ta aikata zina ka yi mata sallah ta aikata zina manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa ya sai umar da Tashi wannan mata ta yi tuba tubarta inda za a raba wa mutanen garin madina mutum saba'in sai wannan tuba ta ishe su da a ce dubu wanda ya aikata fata shi a kan kanshi ya tuban ma Allah maɗaukacin sarki Allah maɗaukacin sarki mai yawan gafara ne mai yawan karɓar tuba ne Allah ta'ala ya gafarta mana a cikin muka faɗa sai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana a ce kenan ya kamata mu dace a cikin ayyukan mu mu waiwayi ayyukan da suka gabace mu mu duba mu ga me muke aikatawa yanzu mu kuma duba mu ga me muka wa shekarun da suke zuwa gare mu Allah ta'ala ya gafarta mana da shi daya إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون